Amma ba'adu 'Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.' godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta ne Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi, wacce ta dace da goma sha uku ga watan Zulhijja. Hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara bakwai. wacce ta dace da talatin ɗaya ga watan biyar miliyariya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci don mu sake haɗuwa domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka hisbul muslim min azkari kitabi wa sunna allafar ashir sa'id bin wahab al-qahtani Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan ya gafarta mishi yau kuma shine darasinmu na hamsin da uku a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin altarun nau addu'o'i da ake lokacin kwanciya bacci mun karanta mun tsaya a ƙarshen na uku shine karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara آمن الرسول بما أنزل إليه rabbihi wal muminun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 da bayanin ma'anan kalmomin da su ayan ta ayoyin suka kunsa a yau za mu tashi a na hudu da malam ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka daga cikin addu'o'in kwanciya bacci ce shine faɗin bismika rabbi wa ba'tu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين جسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وأن tana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya da mu wannan addu'a imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin sahih littafinsa a gurare daban-daban imam muslim bin al-hajjaj rahimahullahu ta'ala shi ma ya fitar imam abu isa at-tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin sunan dinsa imam abu dawud as-sajistani shi ma ya fiyar a cikin sunan dinsa tafazin farko da ya zo cikin sahih bukhari daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi abu huraira yake cewa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza awa ahadukum ila firashi idan ɗayan ku ya koma zuwa ga shimfiɗarsa inda zai kwanta falyanfud firashahu bi dakhilati izari to ya kakkaɓe shimfiɗan nasa amma ya juya cikin tufafinsa ne kakkaɓe da shi mana in ya tufafin da zai kakkaɓe shimfiɗan nasa sai ka kaɓe da ta waje ya ka kaɓe da ta ciki ni wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bi dakhilati izari ya ka kaɓe war shimfiɗan nasa da sa amma ta ciki yace fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi yace saboda kai ne shimfiɗan da ka zo za ka kwanta baka san me ya maye gurbin ka bayan ka tashi daga kan shimfiɗan ce fa innahu ya jiri ma khalafahu alayhi so shi mai wannan shimfiɗan? bai san menene ya maye gurbin ba a kan shimfidan bayan ya tashi za iya samun kura za iya samun abubuwa masu cutarwa duka za iya samu ce bayan mutum ya kakkaɓe sun ya ƙulu nan sai ce bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bika rufa'u?" فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين wannan haka imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 6320 daidai a cikin sayin littafin lafazi na biyu daga sahabi abu hurairah har ila yau cikin sahih bukhari yake cewa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum firashahu idan dayan ku yazo gurin kwanciyansa falyanfudhu bi sanifati thawbihi to ya kakkabe ya bubbuge kakkabe ya share gurin kwanciyan nasa bi sanifati thawbihi da bakin tufafinsa yana ya kama waje mafi yawa a cikin tufafin bakin tufafin ya amfani da shi ya shishare inda zai kwanta ya ce talata marrat in zai kakkaɓe ya kakkaɓe so uku in ya kakkaɓe ya sake koma ya kakkaɓe ya sake koma ya kakkaɓe so uku dai wal yakul sa'an nan in zai kwanta sai ce bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi warhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin wannan ruwaya na Imam Bukhari na biyun nan kaga ya kara mana da cewa kakkaɓewan ma akwai adadi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu wannan ya cikin sahih bukhari shine hadisi na 7393 yana mana cewa kakkaɓewan ma so uku mutum zai in ka kakkaɓe ka sake koma ka kakkaɓe ka sake koma ka kakkaɓe so uku haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar kamar yadda muka ji daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi imam muslim ibn al-hajjaj shi ma rawaito daga sahabi abu huraira ne Allah ya fara da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza awa ahadukum ila firashi فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya musu cewa idan mutum ya koma zuwa ga sa zai kwanta to ya ɗauki tufafinsa ta ciki ma'ana kamar yadda hadisin ruwayan farko ya nuna ya ɗauki tufafinsa ta ciki ba ta wajen tufafin ba falyanfu biha firashahu sai ya kakkaɗe shimfiɗansa da wannan tufafin nasa to lokacin da zai kakkaɗen lokacin da zai karkazan wal ya yi bismillah mana ba kawai zai daga daukan tufafin kawai zai fara kakkabewa ba sai ya yi bismillah ce bismillah tukun sai fara kakkabe tufafin abin nan shimfiɗar nasu an fahimta ko so lokacin da ya ɗauki tufafi zai kakkaɓe shimfiɗar sai ce bismillah tukun sai kakkaɓe ya kakkaɓe ya kakkaɓe an so uku a zalimu ya ce wa yusammillah sai ambaci Allah ya ce bismillah ya fa innahu la ya'lamu ma khalaqahu ba'dahu ala firashi saboda shi wannan mai shimfiɗan bai san menene ya maye gurbinsa ba bayansa akan shimfiɗan tasa an gane ku bai san menene mai gurbinsa ba bayansa kan shimfiɗan tasa saboda haka sai ya kakkabe lokacin da zai kakkaɗen ya yi bismillah kuma ya kakkaɗe so uku an gane ya ce fa'iza a rada an ya faji'a bayan ya gama kakkaɗewa yanzu kuma ya zo zai kwanta to fayyattaji ala shiqqihi al-ayman to sai ya kwanta a ɓangaren jikinsa na dama sai kwanta a ɓangaren jikinsa na dama A ɓangaren hagu ba ba da ciki ba ba da baya ba sai kwanta a bangaren jikinsa na dama in ya kwanta tukun sai karanta wannan wannan addu'a bismika allahumma ah, ah, bismika allah wa ta subhanallah bismika rabbi وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها arsaltaha أرسلتها فاحفظها بما تحفظ da عبادك الصالحين an gane mu yanzu kaga waɗannan hadisan suna ƙara nuna mana ladabi ladabi za ka kaskaɗe za ka kaskaɗe su uku kuma kafin ka kaskaɗen za ka yi ne za ka yi bismillah za ka yi bismillah wannan ruwayin imam muslim ya fitar da shi hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma sha hudu a cikin sahih muslim ruwayin imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala shi ma ya mutum tirmidhi shi ma da wannan a cikin sunan dinsa shi ma daga sahabi abu huraira Allah ya kare da a gare shi zaki cewa idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilayhi wani tsarin ladabi da ke cikin ruwayan imam muslim cewa idan ɗayan ku yana kwance a kan shimfiɗar misali sai yanzu sai tashi sai je sai wani abu faraja a ilaihi sai dawo zuwa ga shimfiɗar an fahimta ko to kare ce ai na kakkaɓe tabuka sai in kwanta fa yanzu ai ka tashi ka dawo an fahimta ku yace ila qama ahadukum an firashi thumma raja ilayhi ya ka kakkaɓe ka kwanta yanzu kuma ka tashi daga kan shi fitan ka je kai wani abu yanzu kuma ka dawo dan ka sake kwanciya to yanzu da ka dawo ma kar ka kwanta kare a falyanqu bi sanifati izarihi thalatha marrat duk da haka in ka dawo waɗannan shi ma ɗin ka sake kakkaɗe wannan shimfiɗar da irin ladabin da aka koya maka hadisan da suka gabatar da tufafinka ka yi bismillah ka kakkaɗe so uku me yasa manzo Allah ce ya maimaita ce fa hula ya diri ma khalaqahu alaihi ba'dahu so da ai yanzu ɗin da ka tashi kila ka je ban tsaki kila ka je ka dauki wani abu kila ka ci abinci ne kila ko ma me ka je kai shi ma din maganan iri ɗaya ce ai baka san menene ya mai gurbin ka bayan ka tashi ko ba ka bane ai so da yawa ana samu wannan ka zo ka kwanta sai ka ji Ka kai fada a ce maka yanzu aka gama gyara gyara gado ko ba ka bane ita ba da ta gyara gado, kila ta ce kai musu ma babu kasa babu kasa ko ba ka bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun da haka ta yanzu ka dawo ka kakkaɗe da irin wancan ladabi ka sake kakkaɓewa sannan in za ka kwanta sai ka karanta wancan addu'a da kuwa maka bismika rabbi wa ba'atu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace kaga duka waɗannan waɗannan hadisai da muka karanta kaga duka wannan yana karfafa ma wannan wannan yana karfafa wannan yana ƙara buɗe mana wasu daga cikin laduba waɗanda wasu daga cikin hadisan ba su ba su yi mana ba su yi mana bayanin su saboda wannan ya nuna mana ladabi ne daga cikin laduba na kwanciya bacci in ka zo za ka kwanta ka yi amfani da tufafinka ta cikin tufafin ka yi bismillah in ka yi bismillah sai ka kakkaɓe wurin kwanciyar kuma ka kakkaɓe so uku an gane ku sannan sai ka kwanta a gefen jikinka na dama sannan sai ka karanta wannan addu'a bismika rabbi wa ba'tu dambi wa bika arfa'uhu fa in an amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha mahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin an gane ku menene ma'anar wannan addu'a wannan addu'a ta ƙunshi abubuwa ne masu mahimmanci sosai da sosai kusan duk wani abu da ɗan adam ke bukata duk abu da ɗan adam ke bukata duniya da lahira addu'ar ta ƙunshi. yanzu ta faɗa ma Allah maɗaukakin sarki ka rabbi wa ba'tu janni ya ubangiji na da sunanka tsarkaka nake sanya gefe ƙarin jikina jam shine ne gefen jiki an gani ce ya Allah wannan kwanciya da zan yi da sunanka nake kwanciya da sunanka nake da kai na dogara na mika dukkan al'amura ta zuwa gare ka wa bika arfa'uhu haka ma lokacin da zan farka in tashi daga kan wannan shimfidan shi ma na bar shi zuwa gare ka na dogara zuwa gare ka na miƙa al'amura ka zuwa gare kai kake da ikon ka bani daman in kwanta in huta kai kake da ikon ka tada ni lokacin da ka ga daman tada ni an fahimta ko jibni ka rabbi wa ba ba'u jambi wa bika arfa'u sannan sai kai addu'a fa in amsakta nafsi ya Allah wannan kwanciya da zan yi in ka kaddara ka riƙe raina annas mana ar-ruh in ka kaddara kwanciyar da na yin nan za ka riƙe ran ba za ka dawo da shi ba to da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alqur'ani cewa duk wata rai in ta kwanta in ta kwanta bacci ha ai yana ran na rabuwa da jikin shi ne wannan mai baccin ne shi yasa wuce ke ce bacci kanin mutuwa ko ko yawwa addinin qur'ani ma haka ya tabbatar ce wallati lam tamut ne ha, fa yumsiku allati qada Allahu alladhi yatawaffa Allahu alladhi yatawaffa al-anfus ha, mawtiha والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويسر الأخرى shi Allah shi yake cire rayukan ku lokacin da kwanta bacci dan kun kwanta baccin nan wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara baccin shi na karshe kenan yanda ya kaddara nan sai ya kirawa da shi shikenan an tafi kenan an fahimta ku amma wanda Allah kuma ya ga dama sai ya saki zuwa lokaci na gaba zuwa lokacin da Allah ya kaddara mishi lokacin ne za a tafi ransa to shine yanzu kake addu'a cewa fa in amsakta nafsi ya Allah in ka rike ran nawa ka hana shi dawowa to farhamha ya Allah ka tausaya ma ka ji karan ka rahamce da ranka an fahimta mu haka sun tashi ka kwanta kama kanka addu'a kama kanka addu'an Allah ya ji kanka fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha ya Allah in kuma ka sake mu ya dawo ga gangan jikina to fahfazha ya Allah ka ba ran kariya a irin kariya za ka ba ran bima tahfaz bihi ibadaka salih duk irin kariyar da kake ba bayan ka wanda kai yadda mutanen kirki ne ya Allah ka ba wannan ran irin wannan kariya don ka kariyar ma yanzu ka bar shi a hannun wa Allah duk irin kariyar da Allah yake ba mutanen kirki ya Allah ka ba wannan ran nawa in ka kaddara ta dawo duniya to Allah duk irin kariyar da kake ba mutanen kirki ka ba wannan ran ko gani yanzu Allah ya dauki ranka ko sai Allah ya amsa addu'anka ya ji ranka hmm? ko duba yanzu da ka zo ka kwanta ka kaskade ka yi bismillah ka kwanta a gefen jikinka na dama duk wannan abubuwa guda uku da kai ne biyayya ne ga nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana gama sai kai addu'a yana daga cikin mafi girman guraren da ake karfan addu'a kana gama aikin alkhairi kai addu'a shi yasa ga an gama karatu sai addu'a in an daura aure sai addu'a ko in an yi sulhu sai ayi addu'a so duka ayyukan alkhairi ne yana cikin guraren da ake kyautata tsammanin Allah zai karfi addu'a so da yanzu ana gama aikin alkhairi ne sai a biyo bayan shi da addu'a kamar kana faɗa ma Allah ne ya Allah ina tawassuli da wannan aikin alkhairin da nayi sai Allah ka biya mun buka bukata ta ka biya mun yanzu ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi har guda uku ka kaskade kai bismillah ka kwanta da gefen gaba kana gama sai kai addu'a sai ya Allah in wannan kwanciyar da ne ka karka rike raina Allah ka ji kun kuma ka saki maran to ya Allah ka kariya da duk abin da kake ba mutane kirki kariya a Shiga ga akwai kyauta da zaton Allah madaukakin sarki zai yi zai karfi wannan addu'a da kai don Allah ya karfi addu'an nan da kake kullum kana yi kullum kana yi kaga rayuwar ka ba zai burkice ba ko ba haka wani Allah madaukakin sarki ya samu nashi saboda daga cikin fa'ida da ya kamata mu koya daga cikin waɗannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantar da Allah ya sa mu gani addu'a ta biyar da mala ya kawo shine fadin Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha اللهم إني أسألك العافية اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية wannan addu'a ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi ana cikin sahih da goma sha biyu haka ma imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisin a cikin musnad ɗinsa daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abdullahi dan Umar yake cewa yake annahu amara rajulan yake Abdullahi dan Umar yake umurci ya umurci wani mutum ya ga wani bawan Allah sai ga bare mishi nasiha bare koya mishi wani abu daga cikin abin da su koya daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sai ce mishi idza aqada mafja'ahu wala dan mai ce ma wannan a duk lokacin da ka zo kwanciya bacci in ka kwanta ka ce Allahumma innaka khalaqta nafsi ya Allah kai ka halicci raina raina da nake da yake jikina da nake rayuwa da shi kai ka halicci ran kai ka tsage halittar ran baka ga sample a wajen kowa ba kai mai fafi kai ka halicci wa an ta tawaffaha kuma ya Allah kai kaɗai kake da ikon ka ƙarfi ba wani wanda ya ce ƙarfi na ba kai ba laka mamatuha wa mahyaha da mutuwaran da rayuwaran duka naka ne rayuwar da nake yanzu babu wanda ya ce rayu in kai kace baka yarda rayuwa haka in lokacin mutuwa ta kai babu wanda ya ce kar in mutu haka in lokacin mutuwa ta ba ta yi babu wanda ya ce in mutu kuma in mutu laka mamatuha wa mahyaha mutuwanta da rayuwanta gaba ɗaya na hannunka ne ikon yin hakan yana hannunka ne ha mutum ya faɗi wannan sai ce in ha to ya Allah in ka rayar da ran in ka sa ran ta wanzu ka ci gaba da rayuwa fahfadha to ka ba wannan kariyan min kulli min kulli ma yahud daga dukkan wani abu da ke cutar ya Allah ka baran kariya a ran daga dukkan wani abu wanda yake cutarwa wa in amattaha Allah in kuma karkata kasharan ta ƙarshe ran fa fasillaha to ya Allah ka yi maran gafara duk wani kurakurai da dukkan zunubai da zan ta aikata ya Allah ga gafarta mata yace Allahumma inni as'aluka al-afiya ya Allah lallai ni ina roƙonka kai mun kariya daga dukkan wani nau'i na rashin lafiya da jarabawa wanda ba zan yi ba ka bani cikakken lafiya da tsaro Allahumma inni as'aluka al-afiya ya Allah ka bani lafiya cikakka da tsaro ai addifa addifa min kullin afqan wal balaya ya Allah ka bani kariya ka kare ka katange ni daga dukkan wani nau'i na rashin lafiya daga dukkan wani nau'i na jarabawa wanda ba zan iya dauka ba to ba Abdullahi dan Umar ya koya ma wannan mutumin wannan addu'a fa qala rajul sai wani yana gurin sai ya ce ma Abdullahi dan Umar sami'ta hada min Umar wannan addu'an mahaifinka Umar shi ya koya maka faqala shi Abdullahi dan Umar yake min khairin min Umar wanda ya koya min wannan addu'ar ya fi Umar alkhairi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne koya min wannan addu'a ba Umar ba wannan magana ya ta karfi Umar manzon Allah ne koya min wannan addu'ar da kai shi sai ce min khairin min Umar na ji wannan addu'ar ne daga wanda ya fi Umar alkhairi in ji Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gani, shi sai ke min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji wannan addu'a ne daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to wannan yake nuna mana cewa wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya masa haffansa su rinƙa yi a duk lokacin da suka zo za su kwanta bacci اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية wannan yana daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya koyar da mu mu rinka a lokacin da muka zo za mu kwanta bacci addu'a ta shida daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya da mu za mu kwanta bacci akwai fadin Allahumma qili azabaka yawma tab'atu ibadak اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أغاني هذا يا باب باش اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وانا حديثي وانا الدعاء يا ثبت لحديث حديث من انا ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رويت من أن الدعاء جاء النبي الإراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم nana hausa take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza arada an yarquda yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan yayi nufin ya kwanta yayi bacci don kaga yanzu tana ba mu labarin abin da ta gani ne ya faru a ɗakin ta ko yawa wannan labarin ba wanda zai farce irin su ta ce manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya zo zai kwanta bacci wa ba'a yadahu yumna tahta khadjihi yana sanya hannunsa na dama a ƙarƙashin kuncinsa na dama an fahimta ko in zai kwanta hannunsa sai dora a ƙarƙashin kumatunsa haka na gefen dama annabi sallallahu alaihi haka yake sai kwanta thumma yaqulu sai ce اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك شكي يا الله كمان كاريا دج عذابك أرانا دزاك تاير جباينك رانا تشغل القيامة جنكم ya Allah a wannan ranar da za ka tada bayanka to ne ka sanya mun shamaki ka sanya mun katanga tsakaninka da azabar ka kare ni ka kare ni daga azabanka yawma tab'atu ibadat ay yawmul qiyama a ranar alkiyama da zaka tada bayinka to ya Allah ka ka bani kariya ni ka kare ni daga daga daga azabanka wannan hadisin na na Hafsa radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Imam Abu Dawud shi rawaito hadisi na biyar. imam ahmad ibn hanbal shi ma tana cikin musnadinsa hadisi na dubu ashirin da shida da ɗari hudu da sittin da hudu imamu ahmad shi ma haka daga ranar hafsa allah maɗaukakin sarki ya ƙara ta a gare ta ya rawaito wannan wannan hadisi haka imam ibn abi shayba shi ma ya da shi duka daga ranar hafsa allah maɗaukakin sarki ya ƙara ta a gare ta saka wannan shi ma yana da cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana mu rinka in za mu kwanta bacci har mun ga ruwa za mu ga addu'an shi ma ya kunshi abu mafi daga cikin manyan abubuwa da dan adam yake nema a wajen Allah madaukakin a duk abin da kake a duniya na ibada da biyayya da Allah kana yin so da tsira daga azaban Allah so da ka samu rahaman Allah madaukakin sarki to duk wanda Allah ya kare shi daga azaba kaga ina zai je kenan zai zuwa ga zuwa ga rahama kenan ko to ka zo ka kwanta bacci ka sanya hannunka na dama a ƙarƙashin kuncinka na dama ka kwanta da bangaren na dama sai karanta wannan addu'a Allahumma qini azabak yawma tab'atu ibadak kace salata marrat su uku manzon Allah sallallahu alaihi yake Allahumma qini azabak yawma tab'atu ibadak Allahumma qini azabak yawma tab'atu ibadak اللهم قني عذابك يوم يبعث عبادك إن شاء الله تعالى كما أولنا زامو yasa aya a yau in Allah madaukakin sarki ya bamu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira